godiya su tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haduwan mu cikin wannan masallaci masallacin imam shaukani masjidu imam shaukani masallacin al'imamu shaukani wadda ce wannan yanki na anguwan zaria a kuma cikin garin zaria masallacin da ɗan uwanmu Muhammad Kabir Lolawi yake jagoranci muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara ma rayuwarsa albarka da amfanar da al'umma da ilimin da ya azarta shi da shi ba shakka rai zai yi farin ciki kwarai ganin matan musulmai dattawa da matasa da 'yan mata suna yin taruwan ƙwarin ɗango don sauraron alkur'ani mai girma ana a gabana littafai ne kala-kala na cimma na addini littafai na tarbiyya min hajji salihin littafan tafsiri raddul azhan ila ma'anil qur'an kwarekwariyar labiri ne dai kawai nan so allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya karɓa daga gare mu ibatunmu da muke gabatarwa cikin wannan wata allah muke roko ya karɓa kai ya tozarta mana shi mace Allah ta'ala ya yi alkawarin ba zai lalata aikinta ba fasta jaba lakum rabbukum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw a dakin ummu salama mata suka shigo suka zauna su da ummu salama suka ce wai yanzu aikin addinin nan maza suna gaba-gaba wajen sallah ta jam'i maza suna gaba-gaba wajen ciyar da mu maza suna gaba-gaba wajen tarbiyyar yaya maza suna gaba-gaba wajen harkar jihadi to mu mata me aka bar mana wannan zancen da mata suka yi a cikin ɗakin ummu salama ɗaya daga cikin ummuhatul mu'minin sai Allah ta'ala ya bada ansa fastajaba lakum rabbukum anni la'udi udiu amala amilin minkum min dhakarin aw a cikin suratul araf a cikin suratul ali imran ali imran to jama'an musulmi ba shakka irin yankuri da kuke yi don sauraron karatun addini da rayar da wannan anguwa yankuri ne wadda za a yi madalla da shi kwarai da gaske ka haka ɗan uwa malam kabir ya nemi in zo in zauna don na yi wani hadisi wadda al'imamul hakim ya fidda shi cikin littafin al-mustadrak Allah sahihai ya fitar da hadisin a cikin kitabun raqa'iq ko kitabun riqaq wato aka ce ar-raqa'iq jam'i ne na ar-raqaqu raqaqu na nufin sukudu gane ko taka tsantsan da kincin haram da kulawa da rayuwa da bautawa Allah da kusantan Allah da nisantan hada-hadan duniya da ainihin kwalamarta ina fatan a saurara don Allah ba ɗaya karatun ba daɗewa za mu yi ba minti talatin ne zuwa arba'in wani abu makamacin haka goyon bayan ku na cikakken saurare game da kuka tara a ku da yawa zai taimaka nan da nan mai iya faɗan abubuwa masu muhimmanci amma surutu ba abinda zai ja sai mantuwa sai ga mana. ina ma ba da shawarar duk wacce ta zo ta tsaya a waje masallaci ya cika har ka a samar da ka a samar da rashin nutsuwa al-imam al-hakim an-nisaburi wani babban malami ne da aka yi cikin musulunci malamin hadisi ne mai yawan ilimi lokacin da al'imamu bukhari ya rubuta sahihul bukhari al'imamu muslim ya rubuta sahih muslim su biyun nan suka yi alkawari ba za su sanya wani hadisi cikin littafin su ba sai wanda ya inganta in hadisi bai inganta ba suka ce ba za su tashi ba buhari ya gama littafin shi kafin ya sanya hadisan da yake ganin sun inganta al'imam muslim ya sanya ya gama littafinsa ya tara dukkan hadisan da yake ganin sun ya tabbatar da cewa sun kai mutuka wajen inganci ba hadisan ƙarya ba ne ba sai Limamul hakim ya zo sai ya kalli wani hadisi sai ga ai wannan hadisin ya inganta sosai to amma kuma sai ya duba bukhari ba zai gan shi ba ya duba musulun ba zai gan shi ba sai ce ya aka yi buhari ya yi littafi ya yi alkawarin zai tara hadisai ingantattu amma kuma ya gama kaf bai sanya wannan hadisin ba alhalin wannan hadisin in ta fuskacin inganci ne ai ma ya fita yawa daga cikin hadisan da shi Buhari ya sa a cikin sahih Buhari din ya fita yawa daga cikin hadisan da shi alimawa imam muslim ya sa a cikin littafin sahih muslim da ya tara ire-iren waɗannan hadisai waɗanda yana ganin cewa sun kai inganci sun kai mutuka wajen inganci Balma yana da fahimtar sun ma wasu hadisan inganci a cikin sahihul bukhari ko muslim to sai ware su da wallafa sai ya sanya ma littafin suna al-mustadrak ala sahihai kun ga ne ko wato waɗansu hadisai da nake ganin ya kamata a ce an sa su cikin bukhari an sa su cikin muslim amma ba a sa su ba bari in ware sun tara su wuri daya ta da cewa malamai suna cewa ya samu kurakurai akwai hadisan da ya sa su a cikin almusadar kan shi a zatansa sun cancanci a sa su a cikin bukhari a sa su a cikin musulun amma hadisan ko ɗan kankani ba su ma inganta mun gane ku to wannan hadisin da aka ce zan yi shirkin sa yana cikin irin waɗannan hadisai da al hakim ya tara a cikin littafin al a littafin da ke batu dangane da abin da ya shafi ku shi shine wato taka tsantsan da duniya in za a yi jam'i a ce kitabun raka'in littafin da ke magana dangane da su hudu mun gane ko Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda shi ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce asalin hadisan, wani bako ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zauna da ba'aikin Allah suna ta tattaunawa annabi yana tambayarsa ya harkan addini a garinsu ya ci gaban addini ya al'amura take kun gane ko mutumin yana ta ba mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayani bayyanta da kyau har rana tsala an ya dubulu dai in kana karanta eh, manyan littattafan hadisi don jin sababul wurin na hadisi bayan an ya dubulu dai ina fatan kun za a ya dubulu dai eh mai an ya dubulu dai Ike ya fara bukatan abinci ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika wa Aisha yace da Aisha a kawo abinci aka je wajen Aisha Aisha ta ce wallazi ba a saka bil haq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a wannan ɗakin ba wani abu wanda wani halitta ma'abuci hanta zai iya ci na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba wani abincin da wani abu ma'abuci hanta zai iya ci duk abin da kuka san yana da hanta to wallahi ba zai samu abin da zai ci ba nan Kena ɗakin Aisha ko abincin bera babu ko abincin da aba kaza babu duk wani abu mai hanta to ba zai samu abinci ba dakin ta da ya ta aika wa aikin Allah da wannan sai ya aika wajen ɗayar matarsa ita ma ta faɗa haka ya ƙara aikawa wajen ma wajen ɗayan ita ma ta faɗa haka ya ƙara aika duka matansa ba ɗaya ba wanda take da luma ɗaya na abinci da aka je wajen ta ƙarshen ta faɗa haka nan da ya ga annaba hankalinsa ya tashi fuskarsa ta canza ta yi ja su sun yi jajajin idaniyarsa saboda ga bako amma ba abin da za a ba bakon fahimta da kyau to shi ne fa aka samu wani sahabi ya ɗan fito da abinci aka ba ba to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa da shi yana masa wa'azi yace ma khamsan qabla hamsin ka ribaci abu biyar kafin abu biyar ya babaka qabla harbika wa sikkataka qabla sakamika wa gina aka qabla faqrika wa faragaka qabla shukulika, wa hayataka qabla mautika ngai ne ko ina fatan ku saurara zan yi shirin hadisin ne a cikin shi igtani mahamsan qabala hamsin hadisin Abdullah da Abbas kun gane ku? wa ya ji hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullah da Abbas a wani littafi za mu ga hadisin na ba ku a sai ku shiga cikin haɗin faɗin Allah ta'ala ku bali haula alkawu la ya kazu da ya kawo na hadisa na faɗi sunan littafin na ce al-mustadrak Allah sahihai me ya sunan littafin wa ya rubuta littafin al-imam al-hakim al-imam wa al-hakim al-imam al-hakim shine mai littafin al-mustadrak a cikin littafin al-mustadrak ne akwai wannan hadisin shi kuma al-mustadrak asali an rubuta littafin dan hadisan da bukhari da muslim ba sanya a littafin su ba alhalin ya kamata sa saboda ingancin su sai aka ware musu wani littafin da gane ko waye rawato hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana cikin ahalul baiti domin abbas dan abdul muttalib dan uwa ne na abdullahi abdullahi bin abdul muttalib me ya sunan mahaifin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi dan wa ake cewa eh ka kuna cewa muhammad bin abdullahi bini abdul muttalib shi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan waye dan abdullahi shi abdullahi dan waye dan abdul muttalib to abbas abbas kana cewa dan wa dan abdul muttalib an gane ko abbas dan abdul muttalib abdullahi dan abdul muttalib da haka tsakanin abbas da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ne da kani me ya tsakanin su abdullahi sai ya haifi muhammad wanda shi Allah ya aiko a matsayin wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abbas sai ya haifa abdullahi kun gane ko yasa za ku ji an ce abdullahi bin abbas bin abdul muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib da aka tsakanin Abbas wato tsakanin Abdullahi dan Abbas da Muhammadu dan Abdullahi ya suke <laughs> eh ya'yan me maza ke jago ya'yan maza Abdul Muttalib ya haifi ɗaya ya sa mai suna Abdullah ya ƙara haihuwan ɗaya sabon suna Abdul a eh, ya sabon suna Abbas Abdullahi sai ya haifi Muhammad Abbas din sai ya haifi Abdullahi ke yasa kullum kwa da an ce an Abdullahi bin Abbas to ku rika jin cewa daga kanin ma'aikin Allah ne ma'aikin shi da ma'aikin annabin Allah da ma'aikin Abdullahi dan Abbas an gane ko wa ɗaya uba da ina fatan kun gane ya sa gane abin yana cin harin baiti kuma ta fuskacin ilimi mutum ne mai ilimi da yawa abu hurera ya ce na wayi gari na ga abdullahi da abbas taron mutane ne suke shiga su koyi karatun alkur'ani in sun gama taron mutane za su shiga koyi karatun hadisi in sun gama taron mutane za su shiga wajensa su koyi karatun fikin tun bullowar rana har da ta karantarwa kawai ke abdullahi na abbas ya ce ba wata aya ta alkur'ani face na san da ta sauka da inda ta sauka da akan mai ta sauka sannan da mai take karantarwa cikin al'umma yana da ilimi sosai lokacin da aka samu jawa masu kafarta mutane da ka aikata aikin zunubi su kafarta ka waɗanda za kalli Allah a matsayin kawai mai hukuba kawai ba sa kallon Allah a matsayin mai rahama duk wanda ya aikata aikin sabo zai ce kafiri ne zai dawo wuta abdullahi dan abbas da ya je suna mukabala suna tattaunawa shi da su su kawo ya kawo su kawo ya kawo kafin faduwar rana gaba ɗaya mafi yawancin su ya dawo da su cikin addinin musulunci da daidai kun ne, ko mutum ne mai yawan sani abdullahi dan abbas ya ce cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa ma wannan bakon da ya ziyarci ma'aikin allah annabi yana faɗa masa yana masa wa'azi yana ce masa igtanim hamsin qabala hamsin ka ribaci abu biyar kafin abu biyar yi amfani da dama kan abu biyar kafin tsohon abubuwa guda biyar yi yunkuri ka ci gajiyan abebaɗe guda biyar kafin abebaɗe guda biyar su zo su su. Mun gane ko? Tattanim hamsin kabala hamsin. ka ganimanci abubuwa guda nawa guda biyar kafin zowan waɗansu guda biyar za su zo su rufe su duk mutumin kirki bawan Allah alus sunna mai neman alkhairi zai so ya ji waɗannan abubuwa guda biyar tunda daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ne suke abu na farko annabi ya ce shababaka qabala haramika urciyanki kafin tsufanki ya zo ki ganimanci ƙuriƙiyanki kafin tsufanki ya zo kun gane ko don lokacin da kike da ƙarfi a jikinki kina da ƙarfi a yamu shababa kwanakin ƙuriƙiyanki. wallahi ki tashi ki yi abin da ya kamata ki tashi ki yi abin da ya kamata kafin tsufa ya zo maki sannan kanku ne lafiyan yaro ba kama da lafiyan tsoho ba don yaro da fuskacin gani inda za ka hango gane ko tsoho zai hange shi ba zai hange shi ba Allah ta'ala ya ma ɗan adam baiwa na gani wanda yana cikin mafi girman baiwan da Allah ta'ala ya ma ɗan adam yanzu ina kuna zaune kuna ya ne guda biyu ƙanana ƙanana amma da babban aiki ido irin aikin ido jama'a kamata ya yi ido ya kai girman kai misali in ka kalla aiki kowane ido kwara ɗaya a su tura shi kamar girman kai ko sama da haka domin ido daga nan wurin yana iya haiku hango ki kofan kibo tafi yan ƙanana ƙanana fici fici amma jin kallara su haka za su tafi ta sai su hango maki nesa kuma ido a lokaci da yana iya kallon yana iya hango abu dubu kuma kowanne da kalansa yanzu haka da na yi ina kallon fari ina kallon ina kallon ina kallon yalo, ina abubuwa da yawa duk abin da aka lara a ganshi da kai yanzu da ka kalli wannan fentin na jikin masallacin nan sai ga baki baki ka ga kyalli kyalli ka ga duk zai tace maka to amma wannan baiwar ta fi gaskata ne ga yaro matashi in ka fara tsufa idan zai ja baya kun gane ko ƙarfi da lafiya na hannaye da na ƙafafuwa da kuzari duka sun fi gaskatuwa ga matashi sun fi gaskatuwa ga wa ga matashi sama da tsoho sama da me sama da tsoho domin ɗabi'an ɗan adam ku saurara jama'a a ci yaran nan don Allah cikin ɗansu su samu yaran da a goya su sahau ba mu ku saurara jama'a ɗan adam malaman tarbiyya suka ce kai ɗan adam kana da waɗansu halittu waɗannan halittu guda biyu ana haihuwanka za a haife ka da su a kwanyanka nan suke a ina suke wajen madagana to yaro ana haihuwa shi a kwanci za a ga baya iya zama an gane ku ba iya me baya iya zama ina ije shi zai fadi zai iya zama ba gane ko to waɗannan halittu guda biyu yaro yana ƙara kwanaki a duniya suna sauka ne ɗaya zai biyo ta dama ɗaya zai rika saukowa yana gangarowa ta hagu haka za su taho suna zuwa wajen nan wajen kundi ya ga kan yaro ya fara ƙarfi a da za ku ji kan yaro lubu buga so ba ana ɗan matsawa haka ana ƙara cura cura kan aka lura kan ya yi zoɓoɓo haka to kai ya girma a haka sai ga anguwan zoma suna ne sai ga kan kuma yana liƙi yadda kansa kana ɗan matse biredi a hankali a hankali to lokacin waɗannan suna tare ne a tsakiyar kai isa ake iya matse kan kuma iya kontrol ɗin kai ɗin ya iya matsuwa amma suna fara rabuwa ɗaya biyo dama ɗaya biyo hagu suna gangarowa ne haka kamar wasu ƙwayan dawa ne haka guda biyu ɗaya sai ya gangaro dama ɗaya sai ya biyo hagu to da sun zo nan wajen kunni to kan yaro zai yi ƙarfi to zai yi iya matsawa ba in ya gangaro wajen wuya to za ki ga wayan yaro ya miƙe ɗan jinjiri in kun ɗaga za ku kashi ya lankwaya ɗan jinjiri ran da aka haife shi amma bayan kwana biyu suna gangarowa haka da sun zo daidai wuya to wuyan yaro zai bige ko bai iya zama ba in kika daga za ki gabe shi ya tsaya haka kamar naki ba zai haka ba saboda waɗannan halittun sun yi mai sun gangaro yana gangara ya sauka kan kafada za ga kafadan yaro ya fara gari in zai gangara yana zuwa wajen kugun yaro to yaro zai iya zama in ya kankaro haka ya zo daidai kukushi ta ɓangaren dama ɗayan ya sauko ta ɓangaren hagu to daga nan yaro zai fara iya zama an gane za ga ya iya zama yana ci gaba yana gangarawa ya suka zo gwiwa to yaro zai fara rurrufe kuma ya wannan da kyau in sun gangara suka zo idan sawu wannan zai zo idan tsawon dama ya tsaya ɗayan ya zo idan tsawon hagu ya tsaya to yaro zai fara tatata dubu dubu tatata dubu dubu tatata zai fara tata kun gane jama'a da kyau halittar Allah to waɗannan abubuwa ɗin guda biyu za su tsaya idan sawu suna ƙara girma yaro na ƙara jin ƙarfi a jikinsa suna ƙara bunƙasa gwargwadon bunƙasa su gwargwadon samun ƙarfi da kuzari da sai ga yana harba kafa haka yana kwambe gwargwadon ƙarin ƙarfinsu an gane ko gwargwadon ƙara samun ƙarfin shi na ƙafafuwa. to duk lokacin da za su yi ta ƙaruwa ne kullum ƙaruwa za su yi kullum ƙaruwa za su yi kullum ranar duniya suna ƙaruwa. kana ƙaruwa kana ƙarin samun kuzari kana ƙaruwa suna ƙaruwa kana samun kuzari in ga sun daina ƙaruwa sai in rashin lafiya ya shige ka baka samu abincin da ya dace ka ci ba rashin lafiya to nan kuma sai su ɗan raka ci ba zai ga mutum yana talau talau talau talau amma matuƙar suna bunƙasa to ƙarfinka da karuwa har sai kin kai shekara arba'in kina kaiwa shekara arba'in kusa abin da za su fara yi sai su fara yoyin kudin za su koma inda suke dama ina suka fito daga ina suka fito da kanka to za su koma lokaci ya yi za su koma gida dama a hankali suka tsaku to a hankali kuma za su fara komawa suna tashi daga daidai idan sawu suka ɗan jirga su za a ga tsohuwa ta ɗan fara daga gaba tana a liliya sai ga ana fara a mata ba su auren wajen wajen idan sawunta nan zai ɗan fara wata ciwo da sun zo gwiwa suna to kafan da zai a hankali zai da taban ne sai a hankali suna zuwa kuiwa kuiwa zai zaki za a gaba sai a hankali da sun zo kugu nan za ka fara doro Suna zuwa wajen kugu za ka fara doro ba kowa ne yake raye suke koma inda suke ba galibi suna kan hanya ake mutuwa ba su je ba ba su koma ba za a koma kai galibi dan da za su koma su koma can tsakiyar kai har wuya su ya langwabe haka tsufa ya eh, tsufa mun gane da kyau wanda Allah ta'ala ya so da baiwarsa sai ga ya kyale mashi su a inda suke sun gisa jirga sai shekara arba'in ɗin suna nan a gidan sa'o'in shi mun gane da kyau zan zo in faɗa muku me yake sawa Allah ta'ala ya kyale maka naka ba za su jirga ba mun gane ko suna tasowa suka fara yau sama za ga gaba ɗaya jijiyoyi sun fara saki jijiyoyin haƙura sun fara saki ya ga mutum ba iya cin da kashi kun gane da kyau idan mutum ya yi rauni da Allah kun fahimci wannan da kyau kuma duk wannan yana samun goyon bayan ayan alkur'ani da ke cewa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qiluna Allah ya ce duk wanda muka tsawaita rayuwarsa nuna kisko fil halki to za mu rika ciyar da shi baya wajen halittarsa kun gane ko duk mutumin da rayuwa ta yi tsawo wa man wanda muka tsawaita rayuwarsa muka ba shi rayuwa nuna kisko fil halki to rayuwarsa kuma za ta koma tana ci baya sai ga ganinsa na raguwa tafiyarsa na raguwa ƙarfinsa na raguwa ina fatan mun gane jama'a da kyau sai ga yanzu kuma sai da sanda ake iya tafiya gane ko sai da me sai da sanda ake tafiya sai da sanda yanzu da yana mai kafa biyu ya koma mai kafa uku ina fatan mun fahimci wannan da kyau ya koma mai kafa uku ne in kwan karanta hiyatul ɗalibin ilm za ku ji wasu tuttuka da yake ta kawo musamman kirkin da Ku sai min yayi da Allah mun fahimci wannan da kyau wani dattijo babban malami ya kawo kistasta ibn rajab alhambali a cikin jami'ul ulumi wal hikam shi wannan dattijo ya kai shekara ɗari da wani abu amma dattijon nan fa aka je wajen wani wawu keken rabi yara sun kasa tsallakewa dattijon nan da ya sufa kawai tsallake ga matasa yan shekara 60 70 sai sai da gilas da tabarau na dubarudu suke iya ganin baki shi ko yana iya gani matashi ya kasa fata kashi shi ko in ya sa a baki rukuruku da wannan kashin shekara 100 da wani abu rannan sai matasa suka yi tattara kawunan suka zo suka same shi a makalla gafa gafata malam wanda ya sa ne kake iya aikin da yara ma ba sa iya yi ya ce musu waɗannan gababban namu gababban ne gaba ɗaya na jiki mun kiyaye ma Allah su sa'ad da muke matasa sa'ad da muke samari mun ji wasiya mun ji nasihan annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam ittanim khamsan kabala hamsin, ka ganimanci abu biyar kafin zuwa abu biyar shababaka ka ganimanci kuriciyanka kabala haramika kafin tsofanka ya zo da haka lokacin ni ina matashi sai na ga ni'iman ido da Allah ta'ala ya bani ina matashi bari in ganimanci neman ido din ne irin karanta alkur'ani in ka ga nazara ma wani abu ido haka to ayan alkur'ani ne da hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da karatun tauhidi da na aqida da na fiqh ba zan yarda in bude waya ilu kilu ina kallon bulufin ina kallon tsarecin wani ina kallon tsarecin wani ba zan yarda in bude ido tulu tulu ina kallon hotuna da ake mannawa a jikin maganin mata ga sanan sai a yi katon kapsul da mace tsarara da namiji tsarara ya gwagwalo ido ta gwagwalo ido suna tsarara sai ku gani da ke da mijinki wannan abin zai kashe maku ido kuna matasa ba ku ganimanci yanku ba shababu kuma ba ku ganimance su ba sai kuka tsaya kuna kallon bulufin kuna kallon abin da bai kamata ba mun gane da kyau Da idan naku gaba ɗaya zai yi za a nime shi a raka ya ce ba sa haka shi ya ga nimanci idansa ne wajen kallon abin da yake halal ya ga nimanci kafarsa ne yanzu wani matashi da ya ci shi da ƙarfi da lafiya sai je ya nemi filin kwallo zai ce shi ne gola ko shi ne nan ba tara ko shi ne nan ba kaza ya ta amfani da wannan lafiyar da Allah ta'ala ya bashi na kafafuwarsa don zuwa filin kwallo ba zai yi amfani da wannan ƙarfi da lafiya ɗin don zuwa ɗaukan karatu ba ba zai taka daga nan wurin ya tafi babban dodo a kafa sai je ɗauki karatu ba ba zai taka daga nan zuwa tudun jiko sai je ɗauki karatu ba ba zai taka daga nan zuwa ɗan magaji sai je ɗauki karatu ba a'a kafafuwansa ya gama yawo da su wajen harkokin banza kafafuwanta ta gama yawo da su wajen bulayi kan abubuwan da ba zai amfani da ba a duniya ba zai amfani da ba a lahiranta ina da suna ina da biki ina da babban taro duk inda ta ji an gwata za ta tsari jiki ta tafi amma harkokin muhazara karatu ba ta da wanda lokacin wannan mutum bai kudo kurciyarsa ba bai moru ne bai moru kurciyarsa ba kurciya morarsa ake yi in ka in ka kai amfani da gabanka a yadda sai kamata a lokacin kana matashi to bayan ka tsufa Allah zai bar su kariya ba za ka yi tsufan kyau ai tsofaffi kala kala ne akwai tsofaffin da ina tabbatar maka wajen ta kai shekara sittin ko nan ba ta iya zuwa idaniya sun yi kishi kishi kafafuwa da sun yi rauni sai ta rude akwai tsohon da za ta kai shekara tamanin casa'in ɗari Allah ba abin da yake gagaranta babu ni na ga tsohon da ta haura ɗari amma gona tana zuwa a wani ƙauye in kuma kana tambayan da tarihi ba ta manta da komi ba za ta baka tarihi tun zuwan turawa tun kafin zuwan turawa za ta baka tarihi tana nan ba abin da ya bace mata me yasa ba ta rayu rayuwa na banza ba ta ka lokacin kurciya abin a kula da shi ne wani malami yana cewa ayyamu shababati faktani ma ala wa ayyamu shababati la tatumu kwanakin kurciya a ganimance su kwanakin kurciya ba sa dawwama za su wuce wallar shababu hamidatun ayyamuhu law kana zalika yushtara aw yarji'i kwanakin kuriciya sun wuce ina a ce akwai shagon sayar da kuriciya ai da na je in ce a bani kuriciya da ma akwai shagon da ake sayarwa eh da kowa ta kula da kuriciyarta kowa ta kula da me yanzu akwai waɗanda ba su mori ƙuriciyarsu ba sa'ad da suke ‘yan mata ya zai harka shaye-shaye suka ba harkar bin maza yau ga tsufa ya zo musu ba su da yaro ƙwara ɗaya da zai ji kansu kuma ba namiji kwara ɗaya da zai je ya biya ahu in ana biyan in kai ahu don ya zane da su suna cikin walaƙanci sai malaman addini da suka ga Allah suke taimaka musu yanzu akwai irin su waɗanda ‘yan duniya na kwance tun duniya na kwance tun su sha tana da rai su karuwe ne a lokacin suna ‘yan mata da buturtunsu duk wanda ya kalle su sai ga e eh, watan nan mata alhamdulillah fantastic zai ji sha'awarta sai suka fuge madadin a lokacin tsaya su tarji namiji mai na namiji mai himma mai addini su yi aure su sami ‘ya'yan da in sun gajiya za su mai a lokacin sai ƙurciyar su sai ta ɗibe su kun gane ko ake zatkul izzatu bil ismi izzansa ta ƙurciya sai ta ɗibe su suka koma suka kama sabon Allah sai a je gidan rawa gidan asharalle ana bin mawaka ana karuwanci lokacin ana sha'awarsu to rayuwa ta tsiyaye a haka aka fara manyanta aka zo aka dan fara sai da abinci jari ya karye waɗansu suka kama da rashin lafiya wasu ba rashin lafiya ga su yanzu ina tabbatar muku da bayani na tabbas akwai ɗaya cikin waɗannan mu muke taimaka mata shawara muka ba ta yadda za a yanzu ki shiga harkan agaji eh agaji agaji tunda an tsufa ba ruwancin an dawo gida da aka dawo gida kuma 'yan uwanta ma duk sun tsufa danginta yayyanta da kanninta duk sun tsufa ita ma tsohuwa ce yanzu amma ba a taba aure ba sai karuwanci sai bariki sai bariki yau kuma gashi an tsufa a barikin ba mai kulawa da ita ta dawo dangi kuma duk yan uwa kowa juya mata baya saboda an san ƴan iska ce tun tana matashiya bata bata amfani bata ji shawarar ma'aikin Allah na ki ganimanci yanke kafin me tsufa ba jama'a fulanin ake yi wato shir tsari ake yi in kana da kurciya sai ka tunanin me zan yi yadda ranar da na tsufa zai taimake ni da Allah kun fahimci wannan da kyau ba ya haka ba yanzu ɗaya daga ciki na ce maku ta shiga agaji ɗayar kuma ta taba aure da ta yi aure sai ta fita daga gidan mijin aka shiga bariki an bi gari gari an je an yi sisi a Legas ɗan shagari ko tun gaban shagari an yi sisi a Legas yanzu dai an dawo an tsufa an tsufa duk garin nan inda za a zo a sata a faifai a ce to ga ga mace na kuɗi ba mai biyan au don yi wani iskanci da ita ta tsufa lokacin tana kurciya kowa zai so ya aure ta kwanan nan na kira wata yarinya wata a yanzu tana da buturcinta dukur-dukur yarinya haka mai lafiya a jikinta amma yarinyar nan a yanzu da iskanci take yi ta gita aure sai samari su zo sai a raba dare wannan ya zo ɗauke ta a mota wannan ya zo ɗauke ta a babur wallahi azima akwai wannan yarinyar a za haka budurwa ce da irin wannan nake buga mata misali da su sai kun ga anan gashi mu kun san ba wajen garin nan ba irin kamar cikin gari ne nan ba ga sanan cikin gaza waɗannan da sun ba ke ma wallahi akwai ran da zo ba yanzu ne kurciyanki za ki wo ki samu wani namiji na gari a aure ki sai ki haifi ɗa biyu ɗa uku ɗa huɗu in Allah ta'ala shirya maki su in kika tsufa in kowa bai tallafa maki ba su sai su yi maki amma in kika yadda rayuwar ki ta kare a haka waɗannan tun ta ke ganin suke zuwa wajen ki da motoci da kaza In kin iya kwalliya ga kinan dukur dukur duk maza suna sha'awan ki yan iska irin ki to in kika tsufa abin da sa suke sha'awar naki zai lalace zai lalace faɗa masa nan da shekara goma nan da shekara goma tayar ɗin nan haka haka sai kirjinki ya manne da cikin ki da ka san zai leburin ba ba za ki ba kowa sha'awa ba kin lalace Ɗaki ta zama ne haka nawa aka yi nawa aka yi shekara goma komi ya tashi aiki duk kin fara lafawa kuma daga nan yayin wata ake baki ba mijinki ne na aure shine in kuka zauna daidai ga zama in ya kalle ki ga kin sanza ya ga bakin ya burma to ya san da shi ya dinka yin bakin ki an bakin ya babbar ko miji na ce ayi ai a cikin hadisi ne yazo shi yasa na wani abu ko ya guri ba iskancin iska ne ba hadisin bukhari ne ko a karatun azumi in kana karatun azumi za ka ji Aisha ta ce in annabi yayi alola Yuƙabbilu wa kuwa sa'imun haka Aisha take cewa kana sanama yuqabbilu ma'aikin Allah yana yin kis, yana wa kuwa sa'imun shi yasa kan ku ɗauka wani iskanci hadisi ne na fasara muku kaga miji ne in yaga komi duk abin da ga ya canza zai zai ga da gudunmuwansa wannan abin ya yi mai, ya canza amma ɗan iska ba jama'an musulmi wannan gaban kaɗai gaba ne kaɗai ya isa lokacin ƙurciya su jama'a gaba ɗaya da kuke ganin maza da mata ko nau'i uku akwai yaro akwai matashi saurayi kenan ko budurwa akwai tsoho duk wani matasan dattawan wane ne wannan za ku duka ji a gidan rijiyar tarayya duk wannan formalities ne duk siyasa ne kawai mutane kala uku ne yaro ba ka sa shi a lissafi wannan daman bai da hankali sai matashi sai tsoho kun gane ko to haka Allah ta'ala ya halitta jama'a Allahu allazi khalaqakum min da'atin thumma ja'ala min ba'di da'atin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba Allah da yi ku kuna yara wallahu khalaqakum wa lam takun wa lam taku shay'a da Allah ya halitta kuna ƴan kanana to daga ba za ku zama matasa bayan haka kuma za ku zama me za ka zama tsofaffi mun gane ko za a dinga ɗauwar rayuwar to abinda ya dace a ce jin mai hankali ya yi wallahi azimu tun kina matashiya ne za ki shimfiɗan yadda za ki zama in kina tsohuwa malamai suka ce in ka ga tsohon banza to matashin menene in ka ga tsohuwar banza to matashiyar mai ce ba wacce za ta rika shan tunkura da garin taba bayan ta tsufa muna ɗalibai a bauchi akwai tsohuwar da ta kan zo sai ta aike mu ta ce mu siyo mata maganin mayu ba mu san ne maganin mayu ba tsohuwa ce dagir dagir wala kantakkiyar tsohuwa sai ta zo ta ce a siyo mata maganin mayu a ce wani mai sai da garin taba ne ai kun san garin taba ko ta tsofaffi zai ka zo ka ci mazo wana cin garin taba sai ta ce mu sai mata maganin bayo ashe ta je ta faɗa ba terminology ne nasu shi yana sai da tunkura ta tana shan tunkura garin taba sai mu ce wai wanda ta ce a ba ta maganin mayu sai ɗauko ya kulle a laida sai ce a kai mata tsohuwan nan ban bar bauchi ba sai da ya zama jan jiki take yi haka ke wani rashin lafiya ba wanda ya kula da ita sai ta fito tana bara tana bara dattawa in suna farin tarihin ta abin ba kyau malama tun kina matashi yake dace ki shiri yadda za ki rayu bayan kin me bayan kin tsufa to Allah kun kun fahimci wannan da kyau ki tsaya ki wannan yadda ya kamata abu na biyu wasika ta ka qabala sakamika ki tsaya ki amfani da lafiyanki kafin rashin lafiyanki zo in Allah ta'ala ya baka lafiya falala ce cikin falalolan Allah da Allah ta'ala ya ma in ya so zai iya sance wannan lafiyar da ya baka kun gane wajen nan da kyau to ka tsaya tun kana da lafiya ka yi aikin da za a rika rubuta ma lada in ka fara rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi da imamu turmudi ya rawaito yace idza marida al-abdu aw safara in bawa ya rashin lafiya ko ya tafiya kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan rawahu tirmidhi hadisi ne ingantacce idza marida al-abdu in bawa ya rashin lafiya aw safara ko wannan bawan ya tafiya da kina da lafiya sanda kike da lafiya kina zuwa karatu sanda kike da lafiya kina zuwa muhadaran azumi sanda kike da lafiya kina karanta alkur'ani sanda kike da lafiya kina wa miji dauniya a gida sanda kike da lafiya kin tsayar da sallolan farillai sanda kike da nafula kike da lafiya kin ƙara da nafulfuli sanda kike da lafiya an rika yin kiyamu ramadan tare da ki sallar ashan sallar tahajjudi duk da kike da lafiya a rika waɗannan gwagwarmaya ranar sai rashin lafiya ya make ki wallahi tun ranan ana cewa karfe tara kuke fara karatu ko goma goma ko tara ko to karfe tara na yi in zuwa sha biyu kuke karatu kina kwanta a gida ko a gadon asibiti tun ladan da za a ba wacce ta zo wallahi za a aika miki da shi zuwa gadon asibitin ki kun gane da kyau kin tsaya kin yi ayyuka masu yawa sa'ad da ke da lafiya ayyuka na alkhairi in kika fara rashin lafiya sai a rika biyan ki fansho a rika biyan ki ne amma in kina da lafiya kin lalata lafiyar ki wajen ayyukan zinubi ina jin kina da lafiya sai fada da kishiya a cikin mara wallahi in kasa kasa da mutum ta ji tana da lafiya ke ta ji tana da lafiya sai fada ta zama wata hoga ta zama yan rashin ta zama yan gambe tunda tana da lafiya ta ci ta sha ta yi koshi za ta yi rigima tana da lafiya sai zagin makwabta wannan da ranar da rashin lafiya ya kama ta ita zama ita ba ta ga tsuntsu ba ta ga tarko da ma san da take da lafiyan ba aikin alheri take yi ba yanzu ga rashin lafiya ya kama ta ko tana da ikon ko ta so ta yi wani aikin aikin alkhairi ba ta da ba da Allah kun fahimci wannan da kyau ba za ta iya ba to kuma da amma can ba ta yi da Allah kun fahimci wannan kuna ganewa da aka ka tashi ka yi abin da ya kamata tun kafin rashin lafiyan kai. yanzu yanzu wani bawon Allah an ba ku tarihi ne akwai wani bawon Allah a Saudi Arabia yake an gane ko ana ce masa Abu umar yana nan da ran shi a yanzu haka shi sa sanda yake jin karfi yake jin lafiya baban shi mawadaci ne ya ka sa shi karatu yake ya je ya haɗu da kan na 'yan iska da shaye-shaye da abubuwa ya lalata lafiyar shi a can rannan zai fita gida sai baban abu umar ya ce masa ina za ka je sai ce shi zai fita ne wajen abokan shi ya ce kakaci kawai ya fita abin shi baban ya zurma mace addu'a ya ce in Allah ya sai Allah ya karya bayanka Allah yana fita sun ji yawo da abokai kawai suka wajen ruwa da ya tsalle ya fada cikin wani kogi sai jira kan wani dutse sai gadon bayan sa ya ya karya su dinnan an kai gogulu ko a waya abu umar sai baka duk an sa bayanan shi a intanet da sauransu da bayan sa ya karye baban shi ya kashe miliyoyin kuɗi an je duk asibitin da ya kamata a duniya bayan shi bai gyaru ba bayan shi na karyewa duk cikin shi ya sanyi kamar yadda ka mai ciwon shanyewan sashi ba ko in ya tsashi haka ba iya motsawa amma sai Allah ya bashi da kwakwalwarsa sai dai a ɗauke shi kawai a baro haka ana gungurawa ko in ya tsako ta kafa ko ta hannu ba a iya ba a iya motsawa Allah kun gane wannan da kin to nan a yanzu haka Saudi Arabia in za a yi wa in iskawa a shi ake shi ake kira a kwance din nan sai Allah ya taimake shi yana ta karatu har ya zama malami in za a yi wa 'yan iska in saudi arabia ta taka 'yan iska sai a kira shi musu wazi rannan sai aka tambaye shi aka ce a duniyan nan me ka so a duniya ya ce ba abin da yake so sai Allah ya bashi lafiya ya tsuguna yi wa Allah su duda ko su ne san da yake da lafiyan mai ba yanzu ba lafiyan kuma yana son yi kun gane saka kabala saka mika ki yi amfani da sanda yake da lafiya kafin rashin me kafin rashin lafiya yanzu in kin ga kina da lafiya ki jira rashin lafiya in kin ga kina da lafiya ki jira me ki jira rashin lafiya Idan adan rayuwar shi haka take ba ma ma ya kullul mar'i la budda an takun samaniyatun ya za alayka bi ikhfadi sururun wa khutunun wa istima'un wa furqatun wa usurun wa yusrun summa suqumun wa afiya wata ranka lafiya wata ranka rashin lafiya in kana da lafiya tashi kai abin da ya kamata in ba haka ban Allah ta'ala so sai kwace lafiya duk wani dan iska da waga yana iskanci da me yake yi wallahi sai da lafiya yake yi yaro ne kowa san dan saran suka ne a tudun jukon ya saru wancan ya saru wancan ya saru wancan kowa sani kun gane ko sai je suka yi faɗa faɗi da aka sassare tun daga ne kama da wani rikin lafiya ko kofar gida ba a iya fita ina iskancin eh ana so in kina da lafiya ke amfani da lafiyan ke abin da ya kamata kafin rashin lafiyan ya zo kun gane da kyau Kar ki ji kina da lafiya ki shiga tsintsiya ma mijin tsiya in rashin lafiya fa ya zo kina kwance ne a gadon asibiti ba inda zaki in kina da lafiya miji da ya ce ɗibo min ruwan wanka hanzarta yi amfani da ƙarfin ki da lafiyar ki ɗibo masa Jafa masa kai masa ga Allah kun fahimci wannan da kyau in kina da lafiya mijinki duk abin da ya sa ki na aikata aikatan gida yunkuri ki ki nema albarka in kina da lafiya wanke ma mutum ki kayayyakin shi gyara masa sa yi sharar cikin gida don in ba lafiya za in ba ki da lafiya za ki iya za ki iya ba duk wanda yake da lafiya ya amfani da lafiyar shi kafin rashin lafiyar ya mai kuma wallahi lafiya na cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya azurta dukkaninmu nan jama'a yanzu bawan Allah nan da yake zama malam kabir a nan wurin yana karantar da ku in ba lafiya zai iya eh lafiya shine mafi girman jarinka shi za ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba lafiya kulawa ya faɗa mana abin da in mun ci zamu kamu da rashin lafiya ya faɗa mana abin da in mun kula da su zamu rabu da rashin lafiya ina fatan mun gane wannan da kyau da gaba na biyu kenan duk wacce take da lafiya kar ta mayar da wannan lafiyar nata ya zama dokin hawa zuwa ga sabon Allah a'a ta ɗauki wannan lafiyar nata ya zama dokin hawa ne zuwa ga kyautata ma Allah da bin Allah abu na uku wagina aka ƙabala fakrika ki tsaya ki yi amfani da wadatan da Allah ta'ala ya baki kafin talauci ki amfani da dama kafin mai rashin dama kwanan da nake faɗa ma wani wadaci dan da yake aiki yake samun kuɗi ya yi gine-ginen masallatai ya yi gine-ginen makarantu wallahi wallahi yanzu ko aji dai ba iya gina masallacin nan ka ce gina ba zai iya ba amma ya gina irin masallaci irin wannan sun fi kowa ya gina islamiyu ya taimaki jama'a rannan muna zaune da shi ya riga ya ritaya yanzu ɗan gona kawai ke da shi gidan gona yake da shi sai je zauna a gidan gona ɗan dan man gwarare kawai da kashu duk sun zazzabe ma gobara ma ta zo ta cinye duk kashu ɗin. ya gobara a gona shanu yana da yana da shanu a gidan gona lokacin da ake ta satan shanun nan biyu sai ya kashe kudin baya aikin yanzu dan banjo ne kawai sai je gidan gona ya zauna ya shiru yanzu raba gona yake yi gonan shi katuwa da da shi kadai yake noma abin shi daga nan ta kai kofan kibo ko ta wuce wane kofan kibo gidan gona ce ta kai ta kai dawo shi kadai ya bugo waya daga abuja yana da taraktoci duk su huda wurin a sa shanu duk su su ja kunya ya zo ya shuka sai ya buhu dubu a shekara shi daya amma wallahi wallahi wallahi ina tabbatar muku a banatin tun ba gonan yayi sama da mutum ɗari suna na a cikin gonan kowa an ɗan ɗiba mashi sai a ɗiba maka yakta ɗaya sai ka bada dubu sha biyar a ɗan ɗiba maka rabin yakta sai ka bada dubu bakwai shi ne yanzu zai tsaya a tsakiyar gonan ana jayayya yau bai wuce kamar sati ɗaya ba na je gonan ina da gona kusa da gonarsa na ga ana turka-turka da shi akan dubu biyar mutumin da miliyoyin kudi yake da su da yana tautata amma shi Allah ya taimake shi ya yi amfani da wannan hadisar izgitan ne mu hamsan kabala hamsin gina aka kabala fakarika wadatar ka kafin talauci shi ya amfani da dama ya taimaki jama'a ya gina masallatai ya gina makarantu mun gane da kyau inda bai yi ba fa rashin yin shi zai sa kudin ya karewa da yanzu ba shi da dama to wanda take da shi ta bada in kin ji ana neman gudunmuwa in kina da shi bada, akwai ran da za ki da shi akwai ranar fakar asalin fakar shine yanzu in aka sami wato alfakar sunan zama ba dadi asalin fakaru bushashiyar tsohon rijiya ita ce fakaru a larabci rijiyar da ba ruwa a ciki ya ke ce mata a larabci fakaru in ka saki rijiya wadda ba ruwa ta bushe kayo inda za ka saki dutse ko wani karfe ya je in ya fada waka da ƙwanƙwaran kwan to wannan ƙwanƙwaran kwan shi ake kiran shi fakaru da shi ne ake ce ma talaka fakiru a kamar shi da tsohuwar rijiyar da ba da ba ruwa wanda in ka saki wani dutse ko wani karfi karfe za a ji kwarawa ka ya fada to haka talauci yake Allah ya raba mu da talauci annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal kufri Allah ka raba ni da fakari wato al-faqru talauci kenan ki ga neman ci samun ki kafin rashin samun yanzu da Allah kun fahimci wannan da kyau shine abu na nawa abu na uku wa faragaki qabala shuguliki ki ganimanci lokacin ki kafin rashin lokaci lokaci inda ma kiyar ta ka'i wa sa'ad wal ayyam wal layali lokaci da muke gani shi nan lokacin yadda ake bata lokaci musamman mata a zauna kan wani abin da ba aikin baki ba ta ce ta ce ai ta surutu wata ma ta ɗauko irin wannan hadishin kanan wala sai ta awa biyu tana karantawa tana shirme hadisin me a jaka babu sai ce ruqayya kai ya ce babu da ta karanta lahu lahu domin wa min an-nas man yaftari lahu ku daina ba ta lokaci wata kuma ina tabbatar muku za ta raba kai dare tana kallon arewa arewa sashoshi ma masu kan gado ba ta kalla ba sai arewa ke ta kallon shi ne ki zaɓi dan abu masu mahimmanci ki kalla amma bi ma bin bata miki lokaci za ki rana da kuke ganin ta nan ga ta tarka zo ta tsaya fatsar kaman budurwan wannan yinin ko wallahi ba yarinya bace ta girme ki ta girme kakanki ki marmaza ki abin da zaki lokaci ne cikin rayuwar ki kike ɗebewa yanzu jiya ba ta wuce ba sai yau to kin isa ki dawo da jiya in in in shekara dubu kika ɗibo in aka yi rana ɗaya raguwa kika yi ko ƙaruwa matsawa fa ake fai matsawa ne fa ana bar ƙara kwasantar rani ne to don me ba za ki tsaya ki ganimanci lokacin ki ba lokaci shine mafi tsadan al'amura me mafi tsadan al'amura shi yasa kuke gani magabatanmu in aka zo aka ce mace. gafarta malam ta Allah ina son ganin ka sai ce to rike man rana tukuna rike man rana ɗayar mara rana in ka rike rana kam ta daina tafiya to sai in baka lokaci na ban gane ko ka kalli Zainab bint Sirin babanta bawa ne ma babanta bawa ne amma kalli karatu da yayi da muhimmanci karatu da ta yi saboda ba lokaci muhimmanci sai da aka rika samun almutakallimatu bil qur'ani mace tana magana da alqur'ani ba lokaci muhimmanci to amma sai a sai a walakanta lokaci al'alun ko lokaci abun tambaya ne wallahi za a tambaye ki lokaci lan tazula qadama abdin mu'min ko lan tazula qadama abdin hatta yus'alu an arba'in hatta yus'ala an arba'in kafin ki bar farfajiyan kiyama sai an muke tambaya kan abu biyar ciki sai an tambaye ki lokacin ki wallahi sai an muke tambaya game da ki game da ainihin lokaci ku daina yadda kuna ɓata lokaci kawai ba cdd ba sadada Umar dan Khattab ya ce, la uridu an ara rajula sabahlalan la ko fi amali wa la ko fi amali al ba na san in ga mutum kara zube shi ba aikin duniya ba shi ba aikin lahira ba kun gane ko kake zama kawai mai kashe lokaci mai bata lokaci sai an make tambaya wa kum na, fika rabbana fiya, na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man zakara wa ja'akum an-nadir wa zuqu malin zalibi zalimin min nadir mun gane ko wa zuqu wa zalibi zalimin min nadir ah, wa zalibi zalimin min nasir wa zuqu malin zalibi zalimin min nasir duk mutumin da ya kace lokaci sai ya nadama wallahi lokaci abin tambaya ne tukiya ce kun ga shi yasa Allah ya rantse da lokaci wala inda insana to ma'aikin Allah ya ce ka ganimanci lokacin ka kafin rashin lokacin ya kaga neman me kafin rashin lokaci duk yan mata ku tashi ku haddata Alƙur'ani kafin ku je gidan miji in kun je gidan miji responsibility zai karu da kin zo lokacin da yake da kina da budurwa kina da shi bayan kin aure, dole ki ba mijinki lokaci dole ki ba gidanki lokaci waɗanda suka yi aure ba su tara 'ya'ya goma sha ɗaya sha biyu ba tun kuna da 'ya'ya ba yawa ku tashi ku yi abin da ya dace domin in ba haka ba nan gaba in yara suka yi yawa akwai abin da ba zai yi miki ba shi yasa ake so san da kake da dama ka amfani da wannan dama a da ku saurara ba dukkanin mu nan da kuke ganin mu abin da ya ba mu dama har muka zauna gaban ku muke muku magana ai wani lokaci ne da ya wuce ba muka amfani da shi inda a ce shekara ashirin baya shekara sha biyar baya a shekara ashirin duk a lokacin shirme muka ta yi a yau wa zai kira mu ya ce mu zo gaban shi mu zauna mu ce mi hmm? in an kira mu nan sai dai mu kira sallah shi ma kira sallah mun biya yanzu wala wannan da a ce kawai da ya zo na kanguwan nan shirme ya ta yi shirme ya ta yi tsakani ga Allah daukakan da ya samu a wannan zai samu ai amfani yayi da lokaci shekara goma baya na san shi neman limari yake yi. shekara goma baya shekara goma sha baya gwagwarmayar neman ilimi yake yi ba shi can ba shi can ba shi can duk inda yake akwai harkar karatu yana da yana neman ilimi da littafin shi a hannu tulu tulu tulu za a tafi jihadi neman ilimi yau da ya tsaya ya nemi ilimin nan tsakani ga Allah bai tare wani gagarumin aiki a angon nan ba in ba ilimin bai zai ce ba eh in ba ilimin me zai ce amma da ya sake da kekensa shekara goma da suka wuce baya ina yawo yana neman ilimi harkan kara neman ilimin alkur'ani da haddasa neman ilimin hadisi makarantu a yau da ya amfani da wannan daman yau da ya amfani da kowa wannan aka kawo bayani a kansa kowa yana jin sha'awarsa kowa akwai kwanan nan malam bashir bashir na poli kwanan da ya same ni yake mun bayani akan kowa inda bai tsaya ya yi amfani da lokacin ba faragaka kabala shugulik faragaka kabala shugulik ana tsayawa ne a amfani da dama kafin rashin daman ya mai annabi sun salma ya ce ni'matani nimami guda biyu makbunun fiki ba kasirun minan nasu Wala da yawa daga cikin mutane suna asarar su as wal faragha lafiya da lokaci lafiya da me da yawa suna kace lokacin su akan wani abu wa hayataka kabala mautika mun ga ne ko da rayuwarka kafin mutuwanka rayuwarka kafin mutuwanka akwai wanda ifin hadisi da ma'aikin Allah da ibi ne bai inganta ba hal tadruna illa fakaran munsiyan au ginan mutugiyan au haraman mujiyan shin wani me kuke yi ba ku za ku aikin alheri ba shin kuna da lafiya sai rashin lafiyan ya zo don kuna matasa sai tsufa ya zo don kuna mawadata sai kuma talauci ya zo kowa ta shi ta amfani da daman da Allah ta'ala ya bata jama'a wannan hadisi shekin shi cikin kankanin lokaci irin wannan bai yiwa sai dai a ce dan abin da za a ci inda a ce akwai lokaci zan yi kaman awa biyu ne ba yanzu da na fara magana na kai kaman awa ɗaya da minti biyar kuma ina da ɗalibai da nake ma tafsirin alkur'ani mai girma can a makarantar a wannan na jajja waɗannan littafai kun ga wannan littafin sunan littafin alwakatu fi hayatin muslim littafin Dakta Yusuf al-Qardawi dan mutumin Egypt lokaci a rayuwar musulmi gane wadda ta samu dama ta siye shi ko ita ko ya sa karanta ko yanzu ko nan gaba wannan littafin kimatu saman darajar lokaci inda ulama a wurin malam littafin Abdul Fatah Abu Gudda gane ko Allah ta'ala ya datar da a nan nake cewa fa bani allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah